Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Asabar 17 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kanun labarai. 'Yan sanda a Uganda sun faɗa a yau Asabar cewa akalla mutane 40 sun mutu galibin su ɗalibai a wani harin ta'addanci a wata makarantar sakandare da ke yankin yammacin ƙasar. Wata tawagar shugabannin kasashen Afirka na ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin game da yakin Rasha da Ukraine. sakataren harkokin wajen amurka Tony blinken zai kai ziyarar aiki kasar china a wani yunkuri na daidaita sha'anin diplomasiya tsakanin kasashen biyu kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa farashin kayayyaki ya yi tashin gwauron zabi a kasar ghana za ku kuma ji cewa kasar kanada ta tallafa wa ilimin yara 'yan gudun hijira a jamhuriyar niger da kuma tarayyar najeriya kana za a ji cewa ana gudanar da bukin wata na kananan yara a kasar kamaru domin duba yadda za a inganta rayuwar kananan yaran kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafi da shirin a dawo lafiya da na shirya zan gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin yin kashin farko na labaran duniya. Masarai Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. 'Yan sanda a Uganda sun faɗa yau Asabar cewa akalla mutane 40 sun mutu galibinsu ɗalibai a wani harin ta'addanci a wata makarantar sakandare da ke yankin yammacin ƙasar. 'yan sandan sun kara da cewa wasu karin mutane takwas sun samu munanan raunuka sanadiyar harin wadda aka alakanta da 'yan kungiyar musulunci ta is ya zuwa yanzu dai hukumomi a kasar ba su kai ga fayyace adadin mutanen da harin ya shafa ba wadda aka kai makarantar mai suna liberira secondary school da ke mumfadowai kusa da kan iyakar kasar ta uganda da jamhuriyar demokradiyyar congo yanzu haka dai sojoji na farautar waɗanda ake zargi da kai harin waɗanda aka ce sun tsere zuwa yankin filin shakatawa na barunga national park asusun kula da yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce rikicin ƙasar sudan ya tarwatsa yara fiye da miliyan guda kuma dubu mai tan da saba'in daga cikinsu a lardin darfur suka fito a cikin wata sanarwa a shekaran jiya alhamis asusun ya ce akalla yara 330 sun rasa rayukansu yayin da fiye da 1,900 suka raunata sanawa ta kara da cewa kimanin yara miliyan goma sha uku na cikin yanayi na tsananin bukatar tallafi asusun na unicef ya yi gargadin cewa wasu ƙarin dimbin yara masu yawa na fuskantar mummunan yanayin haɗarin rayuwa a ƙasar ta sudan jakadan asusun a ƙasar ta sudan mondif o'brien ya ce yara na cikin firgici da yunwa da cutuka da sauran matsaloli akan faɗan da ba su da hannu a cikinsa yana mai cewa rikicin ya munana a yamma da kuma tsakiyar lardin darfur inda ake zaman rashin tabbas da kuma lalata kayayyakin gwamnati da na hukumomin ba da agaji da aikin ceto kasar rasha ta ce ta dakile wani harin jirage marasa matuka da aka kai cikin dare kan wata matatar mai da ke yankin bryansk na kan iyakar kudancin kasar alexander bogo mas gwamnan yankin na briank ya ce bataliyar tsaron sararin samaniya ta rasha ta daƙile wani harin da sojojin ukraine suka kai da daddare kan matatar man rusba da ke lardin novozikov a halin da ake ciki kuma wata tawagar shugabannin kasashen afirka na ganawa yau asabar da shugaban rasha vladimir putin a st petersburg a ƙauƙarin shiga tsakani don cimma wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin ukraine da rasha tawagar ta yi makamanciyar wannan ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky jiya juma'a mambobin tawagar sun hada da shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa da shugaban senegal Moki Sall da shugaban zambia hakayen da lima da shugaban comoros azin asmani wanda a baya-bayan nan ya jagoranci kungiyar tarayyar afirka shugabannin kasashen congo da masar da kuma uganda sun aiki ne da wakilansu labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya wani rahoto na baya-bayan nan da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ghana ta fitar ya nuna har yanzu ana ci gaba da samun hauhawan farashin kayayyaki musamman kayayyakin masarufi wakilin mu hamza adam a birnin kumasi ya shiga kasuwar kumasi ga kuma rahoton da ya haɗa mana Babban kasuwan Kumasi na yankin Ashanti a Ghana kenan inda ake ci gaba da hada-hadar kasuwanci. To sai dai matan kasuwa da masu saye da sayarwa sun ɗan ji sanyi a watanni hudu da suka shuɗe sabida raguwar hauhawar farashin kayayyaki musamman na abinci tsakanin watan Janairu zuwa Afrilu. Amma a baya-bayan nan sun fara kokawa kan hauhawar farashin kayayyaki. Na yi tattaki zuwa kasuwar Ya sunan ki eh, in ci tumatir. Nawa nawa kike kakkasawa? Roba half da muna sawa 100 quarter six. Amma tosin sunan yayi season ya ko wani rana yayi sauka wani rana kuma yayi hau. Farko muna sayewa 25 amma yanzu muna sayewa 45. 250 eh, yanzu 300. Yayi tsada. Da she me kawo tsadan shi yanzu? Yanzu komai an kara. Hukumar kididdiga ta kasar Ghana ta Ghana Statistical Service ta bayyana cewa hahon farashin kayayyaki ya tashi daga kashi 40 41.2 a watan Afrilu zuwa kashe 42.2 a watan Mayu din bana bayan an shafe watanni hudu farashin kaya na ci gaba da faduwa binda shugaban kididdiga ta kasa farfesa Kwabina Inim ya ce wannan matsala ya fi shafar manyan biranen kasar wato Accra da Kumasi. Ko me ya haifar da hawan farashin kayayyaki a wannan karo? Na tuntubi Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi kan tattalin arziki a kasar. Abin da ya kawo muna cikas shine ba jima ba mun manoma sun yi complain batun su ya bata saboda ruwa bai zo lokacin suke nema ba saboda shi kayan su ya ba ta ba so shi an samu masara in particular masara ya zo ya sara korai so shi sarin masara kuma tunda shi eh, yana cin abubuwan da masu noman agric eh, masu noman poultry ke nema gida kuma ana nema shi ne staple da ya mutum gana to dole ya kawo price ya tashi in general don saboda ana tattara kaya da cin kwando a lokacin inflation to haka nan kuma tunda masara a cikin abubuwan da ke da muhimmanci cikin batun abinci da muke rayuwa da shi to dole eh, rashin masara ko kuma sarin masara kuma ya bari inflation kuma tashi. sai dai ya bai wa gwamnati shawara kan matakin sayan abinci a hannun manoma tare da adana su. lokacin da abinci ya zo ya yi yawa cikin kasuwa har zai bata to government na iya sai wannan abincin ya adana lokacin da za a zo za su wani hali na kakanikai na rashin abinci sai a fidda shi ana kawo towards a new solution shine ka gan kamar america da europe gwamnati suke shi su shafi su manoma su haji don an yi bamfa harvest abin ya yi yawa shi a sai a haji lokacin da abin ba shi kasuwa ko ana nema shi ana release shi ana fitowa ana kawo kasuwa kadan kadan kadan kamar kullum press to ko akwai wani mataki da gwamnati ke ɗauka domin ganin ta shawo kan wannan matsala yusuf fafana na ɗaya daga cikin manyan jami'an sadarwa ta gwamnati wato wanga inflation da ya hau marginal by 1% za mu maganta shi kuma mun doki advice manya za su yi zama a hada kai a duba yadda za a yi a kawo inflation kasa da ikon Allah. Ghana na daga cikin kasashen da mamar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine tare da cutar COVID-19 suka yi tattalin arzikinsu illa sosai amma ko masu sharhi na ganin kasar za ta iya farfaduwa tun da ta samu tallafi daga asusun IMF. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga Mamun da ci gaban labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa jiya juma'a cewa zai cimma buɗaɗɗe kuma sahihin tsarin sadarwa tsakanin amurka da sin a ziyarar da zai kai ƙarshen makon nan tun a watan fabrairun da ya gabata ne aka tsara kai ziyarar amma aka ɗage ta saboda zargin wani balam-balam ɗin leƙen asirin ƙasar sin da ya yi shawagi a sararin samaniyar amurka jim kaɗan gabanin kama hanyar sa ta zuwa sin a jiya juma'a Mr. Blinken ya shaida wa taron manema labarai cewa jami'an Amurka za su yi magana ta keke da keke da sin kan lamura da dama. Anthony Blinken wanda ke tare da ministan harkokin waje ta kasar Singapore Vivian Balakrishnan da ta kawo ziyarar aiki Amurka ya ce Amurka za ta tabbatar da cewa gasar da ke tsakaninta da Sin bata juye ta zama fito na fito ba. A jiya Juma'a ministan harkokin waje na kasar Mali ya bukaci dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar wadda ke fama da rikicin ta'addancin masu ikirarin Islama sama da shekaru goma da suka shuɗe su fice daga kasar yana mai cewa sun gaza wajen gudanar da ayyukansu. A jawabin saga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Abdullahi Diop ya ce tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta cimma manufofinta ba kuma tana haifar da rashin yarda a tsakanin jama'ar kasar tun a shekara ta 2012 ne kasar mali ke kokarin shawo kan mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin islama kuma a wannan shekara ne aka tilasta wa 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayin suka sauka daga madafin iko a garuruwan arewacin kasar tare da taimakon sojojin da faransa ke jagoranta amma suka sake haɗuwa a cikin sahara inda suka fara kai hare-hare kan sojojin mali da ƙawayenta akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 170 aka kashe a ƙasar ta mali daga shekara ta 2013 zuwa yanzu a cewar majalisar ɗinkin duniya A gaida Mahmud Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. a wani mataki na tallafa wa ilimin yara musamman 'yan gudun hijira na jamhuriyar niger da kuma tarayyar najeriya da ke birnin difa na jamhuriyar niger din hukumomin jihar difa sun cimma wata yarjejeniya tsakanin su da kasar kanada wacce ta ba da damar wato bullo da wani tsari na musamman da zai kula da ilimin 'yan yara 'yan gudun hijiran na kasashen guda biyu ga dai hamid mamu da karin bayani a wannan rahoto kimanin dai yara dubu talatin 'yan shekaru biyar zuwa goma sha takwas na kuma sansanoni hamsin da bakwai da ke birni na difa ne wannan tsari na kasar ta kanada zai shafa kimanin dai shekaru takwas kenan da al'ummomin garuruwa daban-daban na jihar difa da ma wasu garuruwar tarayyar najeriya suka baro garuruwansu na asali zuwa birni na difa sakamakon barkewar rikicin boko haram wannan al'amarin ya kawo babban koma baya ga ilimin yaransu a ƙarshen wannan yarjejeniya tsakanin hukumar hukumomi na jihar ta difa da kasar ta kanada za a bullo da wani tsari na musamman da zai yi nazarin matsalolin da ilimin yaran 'yan gudun hijira ke fuskanta domin kawo musu tallafi abdu bako shugaban sashen da ke kula da ilimin yara a kungiyar agaji ta fula niger ya yi mana karin bayani game da wannan tsarin wannan abin da aka sa gaba a nan da shekara hudu da rabi kamar misalin yara dubu talatin misalin kusan dubu talatin yara masu shekara daga shekara biyar zuwa shekara goma sha takwas to shine ana sa ran waɗanda su ne aka kwararan su samu ilimin su bunƙasa waɗanda ba su karatu yanzu su masu samu dama su masu shiga lakwal su yi karatu mai amfani kuma don mahimmancin wannan ko in ce gurin shi na farko shine baicin a bunƙasa karatu din kuma a samu karatu din shi zan mai amfani ne kamar akun sa ana ce yanzu karatun ya rage to waje hanya za a bi a samu wannan karatun shi zan an kara ya bunƙasa yara suna samun karatu mai unhwani eh, wanda suna iya karatu suna iya lissayi da kansu kuma suna iya magana da ko da turanci ko kuma da harshen da an ka koya musu Wannan tsarin da na tallafawa ilimin yara 'yan gudun hijira na jamhuriyar Nijar da tarayyar nigeria zai fi ba da karfi ga bangaren ilimin yara mata. Hajiya na Adam ita ce shugabar sashen da ke kula da ci gaban ilimin mata a ma'aikatar da ke kula da ilimi ta jihar Difa. Akwai matsaloli da yawa wasu dan saboda rashin kudin recreation wasu dan saboda rashin kudin abubuwa na lokal wasu in an hudda su ma dan saboda babu kudin da za a biya su je lokal prive su karanta duk masaloli wannan wannan proje in ta dauki yau ni yan mata da yawa za su karanta za su karatu yan mata da yawa a cikin jihar na karatun nasu zai ci gaba kuma in karatun yan mata ya ci gaba duka jama'a ma harkoki jama'a ma zai kasa komai da komai to ko wannan zai dauki nauyin ilimin na yara yan gudun hijira gaba daya ne mamadu oro sule shine babban shugaban sashen da ke kula da ilimin yara a ma'aikatar ilimi ta jihar dif tufa za ta shahi sauran hawayenmu ba za ta yi shahi hawayenmu duka gaba ɗaya cikin bangaren ilimi lalle za ta shahi dai hawayen da yawa daidai gwargwado za ta za mu samu muna shi shahi hawaye da dama bisa ga wannan mutum da musamman wanga projekin abin da ya kumsa tsarin nashi kamar jama'a ce da kanta za ta huddo tsari na wanda za su gani ya za a ciwo kan matsalolin abin wani sun shahi makaranta a cikin garuruwansu. a yanzu haka dai kusan makarantu 25 suke rufe sakamakon tashe-tashen hankula a jihar ta difa kuma akasarin yaran da ba sa zuwa karatu sakamakon wannan rikicin a jihar ta difa yara mata ne abubakar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar to a gaida abubakar isa jama'a min afuwa da farko na ce hamid mahmud abubakar isa ne aiko mani da wannan rahoto har yanzu dai akan batun yara a jamhuriyar kamaru kuma ana gudanar da bukin wata na ƙananan yara a ƙarƙashin ma'aikatan harkokin jin daɗin jama'a wadda aka fara shi a ranar 1 ga watan yuni domin duban hanyoyi inganta rayuwar kananan yaran ga dai muhammad rabihu da ƙarin bayani a cikin wannan ci gaba na bukukuwan zamanin yaran afirka ranar hakkin yaran kamaru wata dama ce ta duba yadda ake mutunta hakkin yara a yankin adamawa hakkin yara a wannan yanki ba a kula da ita sosai duban yadda ake tura yaran mata zuwa aure tun ba su kai lokacin da ya dace haka zalika kuma yaran maza suna barin wato makarantu domin gaskiya ne cewa a cikin 'yan shekarun nan a wannan yanki na kasar yawan yaran da suka kai matakin firamare ya karu sosai waɗanda hakkoki na asali na ilimi wanda yarjejeniyan ƙasa da ƙasa ta amince da su wani lokaci ana amfani da su saboda yawancin yaran ba sa yin takaddun haihuwa wannan mutum da ke kula da ofishin reshen matsayin jama'a na ƙasa ya bayyana cewa kinamu yara da dama ba su da takaddan haihuwa an kiyasa su za su kai wato dubu arba'in yaran da a can ma alamomi duk sun inganta a fili don haka tare da harkokin zamantakewa wakilai na ci gaban mata da iyali suna aiki don ba da muhimmanci ga ilimin yaran mata kawai ta yin rakiya da kulawa ya wuce yadda ake tsammani yaran mata na aure da sauri a wannan yanki namu na adamawan kamaru ba za mu manta cewa wannan rana ta yaran afirka taro ne na shekara da shekara da ke tunawa da kisan gillar da gwamnatin wariyar launin fata ta yi wa yaran soweto a shekara 1976 matakin da kasashen duniya ke ɗauka kan yaƙi da talauci sun zaɓi wannan lokaci ne don mayar da ita ranar farar fata ta afirka da kuma gabatarwa shugabannin kasashen abin da ya shafe su don gaggawar kawar da illar wanda a baya ta haddasa mutuwan yara da dama muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundare cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammadu rabiu da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren shirye shiryenmu mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 11 da minti 18 na rana. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne da ke neman gagarin kundila na hatsarin jiragen ruwa a Najeriya. A cikin 'yan watannin nan da Najeriya ta fuskanci yawa-yawan hatsarin jiragen ruwa, lamarin da ke sanadiyar asarar rayuka masu tarin yawa. na baya-bayan nan da shine wanda ya faru a jihar kwara inda wakilinmu mustapha nasiru Basari ya haɗo mana rahoto akan haka kawowa yanzu dai hukumomi a jihar kwara najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 108 a hadarin jirgin ruwan kwale-kwale da ya auku a ranar litinin da ta gabata gwamnatin jihar kwaran dai ta ce haɗarin, wanda ya auku a yankin fatigi dukkanin waɗanda suka mutum mata ne da kuma ƙananan yara da suka fito daga wani buki honorable sa'idu baba ahmed shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi na majalisar dokokin jihar kwara ya ce gwamnan jihar kwaran abdulrahman abdulrazak ya ziyarci yankin na fatigi domin ganema idanuwansa yadda lamarin ya auku tare da jajantawa waɗanda abin ya shafa. kuma abun ya faru ne mutum ɗari da takwas ne aka tabbata waɗanda suka rasu kuma yawancinsu yara ƙanana da mata ne don ƙauyuka uku ne to yanzu uh, wani mataki ita gwamnatin kwara take ɗauka na shawo kan irin wayannan matsaloli don ganin so da yawa za a ga kan kogin kwara da niger ɗin ana yawan samun irin wayannan haɗarurruka to jiya dai a house of assembly dinmu mun zauna mun duba ya kamata don ke kawo abu jiya da gwamnan kwa ya je ya ce nan banza a sa jami'an tsaro a building outpost a wuce su ta monitoring waɗanda suke siga jirgi a can etare kuma ta monitoring mutane so da abun bai zai faru kuma ba. so yanzu kaman su akwai wani agajin gaggawa da ita gwamnatin kwara ta kai koko. a yesterday da muka je babu amma an yi promising an ce ta yasi chairman din ya biyo gwamna ya zo yau a ba su agajin gaggawa da za a ba su. wannan matsala ta yawaitar sabon hadarin jiragen ruwa ruwan kwale a Najeriya babbar matsala ce da ke lakumi rayukan jama'a a 'yan shekarun nan Hukumar nan ta haifa Hyperdeck mai kula da garuruwan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya da ta fara aikin sare itatuwan da ke cikin ruwa tare da ɗaukar matakin raba rigunan ba da kariya a ruwa da ake kira life jacket da ta ce hakan zai taimaka wajen rage asarar rayuka a duk lokacin da aka samu irin waɗannan haɗururruka. in ji babban manajan hukumar ta haifadek a najeriya alhaji abubakar sadiq katikan ya wuri. Hatsarin jirgi saboda bugun itace ya kau. Shi kai shi wannan wuri din abin da ya kawo wani al'amari jirgin ya ɗoki yadda mutanen da ya kamata ya ɗauka. Wato an yi overloading kenan. An yi overloading na shi sannan kuma riguna da muka bayar na ceto ba su amfani da shi. Saboda haka za mu ba da ƙarfin gwiwa ga hukumar niwa da ƙananan hukumomi da su masarautu domin a ba da ƙarfi ga wannan wannan al'amari na amfani da rigon ceto saboda duk ko wanda bai taba shiga jirgin ruwa ba ko wanda bai taba iyo ba idan yana sa da wannan jirgi din zai iya zama saman ruwa har a zo a cece shi hmm. kaga kokarin da aka yi na ceton waɗannan mutane ɗin ya faskara saboda yawancinsu duk sun nutse ne cikin ruwa ah, kuma mu a namu gefe Allah ya da ah, za mu ba da ƙarfin gwiwa wurin sauri gunan nan da dama domin mu ƙara yawan tasu alhamdulillahi ah, shugaban ƙasa president tinubu ya sa hannu ga dokan eh, gyaran al'amarin wutar lantarki najeriya wanda hmm. yake kuma ya shafi a kula da al'ummomin da ke ba da wuraren da ke ba da wutar lantarki hmm. saboda haka matsalar da muke samu na kuɗi kafin ya yanzu allah da wannan doka da ya samu hannu zai ba hyperdeck dama ta karbi haƙƙinta ga kamfuna da ke ba da wutar lantarki domin kula da al'ummomin da ke zaune wa'annan wurare din ba ma al'ummomin da ke zaune bakin kwara ba a'a al'ummomin da ke ba da eh, akwai kamfunan ba da wutar lantarki garuruwansu hmm. wanda yake ba na wutar lantarki ba ne shi ma mai girma shugaban kasa ya ce a'a bai kamata ana cin amfani a wa'annan wuraren ba amma ya zama wa'annan kamfunan ba su yi ma wa'annan mutane wuraren a wani abin a zo a gani na kula da su ba Eh, wannan mataki da ya dauka in Allah da zai canza alƙiblar kula ga al'umman mutanen da ke zaune ga al'ummomin da ke ba da wutar lantarki a Najeriya. Fata dai waɗannan matakai su ba da gagarumar gudunmuwa wajen shawo kan wannan matsala ta yawaitar samun haɗurran jiragen kwale-kwale a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tuwa gaida Mustapha Nasiru Batsari wannan shirin zai ci gaba da bibiyan wannan batu har ya inganta. Yanzu a madadin wakilin namu da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa musamman Daji Balawi da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Tuma Yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko ya fito ne daga da muri jau ya ce tabbas da zafi ake cire zafi don haka talakawan najeriya a ƙara haƙuri gwamnatin shugaba tinubu da zafin ta zo a daina korafi a kan matakan da take ɗauka a yi mata uzuri sai kuma sako da ya fito daga alhaji umar fareba gashuwa da adam a adam gashuwa suka ce allah ya sa ganawar da tsohon shugaban najeriya abdulsalam abubakar da sabon shugaban najeriya bola ahmed tinubu a fadar gwamnatin kasar da ke birnin abuja kwalliya ta biya kudin sabulu sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga aisha matar usain dangote karasuwa da maryam babagana alhaji nuciyawa cakal da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau suka ce salam voa hausa hakika yunkurin mahukuntan kasar nijar na haramta wa mata 'yan uwanmu sana'ar a caba ko kabu-kabu a birnin yamai za mu iya cewa hakan ya yi daidai tun da damar sana'ar kwata-kwata ba ta yi kama da mace ba amma dai ka a barsa haka a neman musu jari sako na gaba ya fito daga isa lawal girgir magajin garin girgir da abubakar kawo girgir jihar yobin najeriya suka ce assalamu alaikum voa hausa dokar ba da bashin kuɗi ga 'yan talakawa domin su yi karatu a manyan makarantu shugaba tinubu ya sanya ma hannu haka abin yabawa ne matuka fatan mu allah ya sa shirin ya kai ga yaran talakawa domin kada rijiya ta ba da ruwa amma guga ta kiya sakon na karshe na cewa suna na balaruwa kanwa daga karamar hukumar gulani a jihar yobe ya ce salam voa hausa mu dai abin da ke ci mana tuwo a kwariya a nan shine matsalar hanya wato hanyar mu da ta tashi daga tattaba ta biyo ta ruwan kanwa ta nufi fikayel hakika wannan hanya tana buƙatar gyara duba da yadda mutane suke shan bakan wahala a wannan lokacin na damuna akan wannan hanya musamman idan aka yi ruwan sama don haka muna kira zuwa ga gwamnatin mu ta jihar yobe ta taimaka ta gyara mana wannan hanyar muna fatan wannan kira namu zai isa kunnen mai girma gwamna To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. 'Yan sanda a Uganda sun faɗa a yau Asabar cewa akalla mutane 40 sun mutu galibin su ɗalibai a wani harin ta'addanci a wata makarantar sakandare da ke yankin yammacin ƙasar. 'Yan sandan sun ƙara da cewa wasu karin mutane takwas sun samu munanan raunuka sanadiyar harin wadda aka alakanta da 'yan ƙungiyar musulunci ta IS. Wata tawagar shugabannin ƙasashen Afirka na ganawa a yau Asabar da shugaban Rasha Vladimir Putin a St. Petersburg. a ƙoƙarin shiga tsakani don cimma wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin ukraine da rasha taugar ta yi makamancin wannan ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a jiya juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a jiya juma'a cewa zai cimma buɗaɗɗe kuma sahihin tsarin sadarwa tsakanin amurka da sin a ziyarar da zai kai ƙarshen makon nan tun a watan fabrairun da ya gabata ne aka tsara kai ziyarar amma aka ɗage ta saboda zargin wani balam-balam ɗin leƙen asiri na ƙasar sin ɗin da ya yi shawagi a sararin samaniyar amurka to duka-duka iya abin da za mu kawo muku kenan a wannan shiri na manala asiriya sai kuma can da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba ya shirya zai kuma gabatar yanzu agogonmu na cewa karfe 11 ne da kusan minti 29 a nan birnin washington dc a don haka za mu ja aya a nan yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya na gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya wato al santos Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alhairi. A huta lafiya sai mun haɗu a shirinmu na dare. Salamu alaikum.